صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودفاتي هدوى أولا فيلي من البركة أفرفاجي مسلاتين أبو هريرة رضي الله عنه يومنا مريتين الصبر شابك كوتا رمضان ونجد أزمي كيف تفيها بسوري shi sa Allah ta'ala ya ce masa ayyaman ma'dudat in kwanuka ne kidayayyu da ɗan take sun zo sun wuce in kun yi haƙuri sai ku gaba ya gare su alali ku samu gafarar Allah ya Allah ka azurta mu alkhairan da ke cikin wannan wata da abin da ke bayansa miladiya yau hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar mun kwana akan aya ta tara a cikin suratul hijri malam sai ka sake ba mu ayar ka karanta mana ayoyi uku ko hudu da ke bayanta inna nahnu nazzalna dhikra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun jiya mun yi sharhi gwargwado kan wannan aya wadda take nuna cewa Allah madaukakin sarki bai bar mu mu tsare alqur'ani da kanmu ba shi da kansa dauke nauyin tsare abinsa kuma Allah tabaraka ta'ala ya dauki dukkan matakai na tsare Alkur'ani waɗanda suka haɗa da sabar da maharata a kowane lokaci sannan Allah ya kare shi daga shishigi da tsarin wani ya kutsu kai yana so ya yi wani shishigi nan take sai Allah tabaraka ta'ala ya toshe masa kofa jiya na bada wasu misalai bari in ƙara muku misali guda idan ce la ilaha illallah rasulullah ah, me kuka ce ne duk inda musulmi ya faɗi wannan kalma me zai ce da an ce muhammadun rasulullah ce to ga Allah tabaraka wa ta'ala cikin ƙur'ani ya ce muhammadun rasulullah kun taɓa ganin ƙuran da aka rubuta sallallahu alaihi wasallam ba taɓa gani ba a masar an taɓa ƙoƙarin buga wani littafi mai wanda aka yi kwafi wajen dubu ɗari wani abu kusan rabin miliyan muhammadu rasulullah sai aka ɗanyi sallallahu alaihi wasallam sai aka sa cikin bracket alƙur'anin nan bai shiga kasuwa ba sai da Allah ya tona asirin aka faɗa hukumar azhar ta yi fatawa cewa duk wanda aka gani da wannan ƙur'ani a kama shi sannan aka sa aka ɗauko shi gabaki ɗaya kwafi guda ba a rage ba ka koda shi saboda me saboda an girmama manzo Allah a cikinsa an ce sallallahu alaihi wasallam qur'ani ba wurin muhallin da zaka shigar da maganar da ba ta Allah bace karka ce to ai sallallahu alaihi wasallam girmama girmama manzo Allah ne to zaka rubuta mana shi alqur'ani ba kuma ba zaka karanta mana shi a matsayin tilawa ba zaka idan Allah ran mai zai ce muhammadur rasulullah ba zai tsaya ce sallallahu alaihi wasallam ba sai ce wallazi na ma'ahu a shidda ko ba kama ne wannan ke nuna ya nuna alkur'anin nan tsararre ne babu abin da yake shiga a cikinsa sannan ba wai shigarwa ba gogewa ba a goge komai a cikin ƙur'ani canzawa ba a canza komai a cikin alkur'ani ku ɗauki misali umarci umarcin da Allah yake ba manzonsa kai yanzu aka yake ka da sako aka ce je ka ce ma wani kaza in ka je me za ka ce za ka goge je ka ce ko ba ka ba amma diba kul ya ayyuhal kafirun qul huwa allahu ahad qul lil ladina kafaru in yantahu qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah duk inda qul take annabi bai goge ta ba haka ya faɗi yadda aka faɗa mashi sannan mu musulmi ba mu yi tunanin mu goge ba saboda me la'anna alquran mahfuz saboda haka duk a duniyar musulmi ba a samu wani musulmi da yake da shakku game da alkur'ani ba ba a samu wani mai karɓa sunan musulunci yake da shakku ga alkur'ani ba in ban da yan shi'a su kaɗai suke da shakku game da alkur'ani sauran ƙungiyoyi masu ta'amuli da bid'o'i irin ƙadariya irin murji'a irin jahamiyya irin khawarij duk sun yarda da alkur'ani daga alif ɗinsa zuwa yawon daga ba'un ta bismillah zuwa sinun ta minal jidati wan nasi sun yarda da duk abin da a ciki ba su ƙari ba su rage ba su shakka sai dai kawai su juya aya yadda suke so su ba ta fassara yadda suka ga dama amma yan shi'a ne kaɗai suka ce su suna tuhumar sabbin manzon Allah domin me domin jigajigan addinin su shika shika addinin su gaba ɗaya ba su cikin Qur'ani sun ce Aliyu ya fi kowa daraja duk da sunan sa cikin Qur'ani ko so ɗaya akwai sahabin da ma da yawa an ci shi daraja amma sunansa na cikin qur'ani wane ne Zai a kawo ayat da sunan ali yake Matar matarsa fatima ka cikin qur'ani babu sai dai su yi tawili irin wancan ina tsiraka kautar suke mun baka fatima ai ga ba shi fatima sai aka ba shi zainab aka ba shi ruqayya aka ba shi ummu kulthum sai da aka ba shi fatima fatima ita ce ta shida cikin yayansa ibrahim ne kawai ka haifa a bayanta kasim wanta ne at-tayyib wanta ne zainab yatta ce ruqayya yatta ce ummu kulsum yatta ce kuma duk sun yi aure shi da suka ga abin dubbe suka da suka duk wannan ma ba yayansa bane shi bai haifi kowa ba banda fatima jagoran shi a najeriya ya faɗi wannan jaridu sun ɗauka jaridar almizan ta bugu a shafin daga farko manzo bai haifi kowa ba banda fatima wani yaro a kano ya rubuta ga facebook a shafinsa ya ce wallahi na yi tsammanin malamin ku 'yan shi'a ya san abin nan bintun bintani banatin waladun waladani auladun ba a gane ba sai aka aka ce bai ake ne to Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika to shi jagoran shi'a ya ce bintun wahid yace shi tsamani ya san bintun bintani banatu abin da yake fa musu a nazari yace shi ko shi bai iya to sun duwa sa ga babu Fatima babu hassan da husaini babu a imatul ashar babu wilaya gaba da ta dogara ba imama suke kira addinin su ba a shi'a al-isna ashariya al-imamiyya shi'a yan sha biyu yan dozin sannan masu da'awar imama sun ce imaman nan tafi sallah tafi zakka tafi azumi tafi hajji sai muka ce wa aqimus salata 83 a cikin qur'ani ku kawo mana wilaya babu تبقى أي التي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون تقول من na kace Allahu wallazina amanu wallazina amanu ko duk da makocin ka da shi ku cikin allazina mai kosai da magama hudu ita ba cikin ko ba ciki to ku kawo mana aliyu hasan husaini bakir da sauransu har zuwa mahadin naku ku kama da cikin qur'ani da suka ga duk babu sun san cikin qur'ani nan mai da su canza shi akai suka ce qur'ani ba daidai yake ba da yake wannan magana ce mai nauyi ba ka faɗin ta sai a sirri duk wata kungiya da ka sani ta bid'a tana da sirri a addinin ta shi yasa ahlus sunna ɗauke da kullu tafan su karanta a masallaci yanzu ka je ka je ba za a ɗauko biharul anwar a azab ba za a ɗauko a misali alkafi a azab ba za a ɗauko man lahadur hulfaƙe a ɗora kan tebur ana karanta saboda saboda kafircin a fili yake to duk wata ɗariƙa ta kafirci da ka sani ko tana da awar musulunci haka littafan su suke sai a karanta su a sirce da ka wannan magana in ka faɗi yan gama garin shi a sirce wallahi su ba haka bane kuma da gaske su don wallahi ba san da wannan magana ba amma da tafiya ta yi tafiya za su kai za a fara musu maduguliya a fara gwada musu aibin sahabbai a fara kushe masu wani sahabbai ba su son ali kuma sun masa tawaye kuma annabi ya naɗa shi amma ba su naɗa shi ba to in ka san aibin su da sauƙi sai a nuna maka ta yi ƙur'anin ma sun canza abinsu. amma kaga wannan university ne ɗan firamare ɗan nazari ɗan sakandare je ya duk ba lalle ya san wannan zai da kyamace sahabbai ba a taba a babu kin sahabbai wannan ba zai yi ba da shi an ci da son makusanta annabi ba su haduwa domin addinin gaba daya dogara ne akan kiyayya da shi shi suke ce ma alwala'u wal muna da wala'a da bara'a amma ba irin nasu ba su wala'a su ita ce kaso a imma isna sha ɗaya Allah ya halitta sha biyu kuma cikin kwakwale ne shi a yake sannan bara'a ita ce ka baranta daga duk wani masoyin manzon Allah dole ka baranta daga na farko dai Aisha wadda tafi kowa kusa da shi a duniya ta biyu kishiyar ta Hafsa na uku uwayensu Abubakar da Umar to sannan dada sauransu Muawiya su dada har a wuce sabai a shigo su Yazidu da sauransu wanda ake makarrafi ana jingina musu karerai ana la'ana su ana cin zarafin su ana cin mutunci saboda haka addinin gaba ɗaya na cin zarafi da cin mutunci shi yasa addinin bakin ciki ne babu murna a cikinsa ba da daɗa ba na tattauna da wani dan shi'a a kafar sadarwa ta facebook nake ce mashi bayanin murna a cikin addinin ni ina iya ga maka bakin ciki ɗari a addinin amma murna ina kalubalanta ka kanun guda babu saboda haka kullum cikin baƙaƙen kaya ga baƙar zuciya ga baƙar fuska ga baƙar anniya sannan ana raya cewa ranaku baƙaƙe ne to mutumin da annabin da ya yarda da shi bai yi tsaye kare abin da ya ci komi daraja a addini ba shine wilaya annabin da ya yarda da shi manya-manyan azzalumai su ne aminansa su ne sakatarorinsa su ne surukansa annabin da ya yarda da shi shine wanda matansa karuwai ne yan iska ga yabiya za a yi farin ciki shiga zuciyar wannan mutum annabin da aka aiko shi ya kasa isar da saƙo da ya kamata a tunaninsu wannan ƙarar baro-baro Khomeini alaihi min Allah ma yastahiq ya faɗa a cikin hukumatul islamiyya yace inda annabi Muhammad da yake fusace magana ko sadun idan da suke sawa wanda ba mu san gaskiyar manufarta ba in ka ta dan bid'a in yi dan yuni ga wani bai fito karara ba baka gane manufarsa kaga dan shi ana iya rubuta muawiya ko abu sai sa ra'un dadun kai za karanta radiyallahu anhu shi raddallahu anfahu yake nufi Allah turmuza hancinsa saboda haka wannan sadun ta sallallahu alaihi wasallam musulmi to duk da ita bai sa ba kuma yana nan yace law anna an-nabiyya qad ballagha al-imamata kama qad ballagha ar-risala lama hasalat an-nizaa'at bainan nas inda annabi ya isar da imama ta ali wanda isar da risala ta kashin kansa to da al'umma ba ta samu saɓari ta rikice ba idan kun kalli kasar ɗin ta dace yan shi'a zab wani malami ɗan iraki ɗan shi'a da shi ma da fushi ya ɗauke shi sai yana cewa manzon Allah duk bala'in da ya cimma al'ummarka duk rarraba da ta cimma al'ummarka duk fitina da ta cimma al'ummarka duk rabuwar kanun da ta cimma su duk laifin kai. duk kai ne kai ne baka isar da sako ba sai da ya fara da sallallahu alaika ya rasulallah sallallahu alaika ya rasulullah sai aka fara sannan sai aka da ce duk bala'in da ya cimma al'umma kai ka dawo shi saboda me saboda bai isar da imama kamar da isar da risala kawai da bude ita don haka a takaice duk masu da'awar musulunci a tarihi da ɗai ba wanda ya musu alƙur'ani ban da yan shi'a wannan shi raba su da musulmi idan suka ce ƙarya ne sai mu ce ku barranta daga waɗanda suka rubuta inda maganganu a littafansu duk wanda ya zo da bidi'a ka zo ka tarar da ita a cikin littafin mutum in mu ce baranta da kanshi da gare to ya baranta da kanshi daga littafin kun ga yan haƙiƙa da suka bayyana Kano ai sun bayyana sirri ne ko jagoran su ya ce laifin su shine bayyana asiri ai ba a bayyana asirin ubangiji yana na an yanke masa hukuncin kisa kuma ganduje ya sa hannu zaka muna jiran mu ji ranar zartarwa muna yaba ma gwamnatin Kano akan ɗaukar wannan mataki daga cikin farko farkon abin da ta a aikin ta bayan kama mulki shine ta sa hannu a kashe wanda suka ci zarafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji dan shi'a guda da ya musu musu ko da a Facebook misali kafan Facebook hukamin dan shi'a guda al ashari wanda ya rubutu misali ya ci mutuncin su ko ya zage su ko ya ci musu Allah ya isa amma yanzu jiya gashi shehu da ayar bauchi shekaran jiya kenan banda jiya ko shehu da ayar bauchi ya ce shi in dai gadon fatima ne kuka kun sha mana kai da gadon fatima ku zo ku faɗi ko nawa ne in biya ku akai dariya to ka kalla tsakanin jiya da yau duk wani ɗan shi'a a shafin sai na nuna ce mutuncin shehu da ayar bauchi amma can an ce za a taki wayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ce ƙala ba hakar waɗanda aka yi a gabansu dubun dubatan mutane suka taru da sunan mauludin wani shayi, daga cikin wannan dariƙa amma dukkan su ba wanda ya ce masa kanzu ba wanda ya ce masa uffar amma dr ahmad bamba ya zo ya yi karatu ya ɗauko abin da ke ya ce waɗannan abin da yara suka faɗa a littafan ku suke ga littafin in yasi kaza ga littafin ya yasi kaza ga littafin tijjani kaza ga waƙoƙin yasi duk wanda abuwa sun faɗa idan kun ce ƙarya suke to ku barranta daga masu littafan nan amma sun taru sun kai ahmad bamba wuri aig an tsare shi an masa wulakanci dr ahmad kariyar manzo allah yake kuwa kuke kariya da kuka kai da kuka kai shi wurin aig wani dan garinmu ne abin bakin ciki aig dan jihar sokoto ne abin bakin ciki a ce bakin manzo allah ne ba a sani ba an taba manzo allah bai yi komai ba amma an taba shehun nan da suka taɓa manzo allah ya tsare malami ya ci mutuncinsa dukkan mu muna tare da Dr. Ahmad Ibrahim ko abin da ya faɗi dukkan mu mun faɗe shi duk hukuncin da za a yanke masa a yanke ma duk malaman sunna na Najeriya da haka mun faɗa mun maimaita duk wanda ya ɗauko wata bid'a daga littafi ya faɗa in ka barranta daga gare shi ka barranta daga mai littafi saraka wannan kalubale ne babba ga yan tijjaniya in ku barranta daga yan hakika ku barranta daga littafan da suka ɗauko hakika kuma gaskiya ba amma yana da kyau mu sani duk wata ɗariƙa da duk wata ƙungiya da duk wata bidi'a da aka bullo to bata kai shi'a ba saboda duk sun yarda da ƙur'ani cikakke ne kabbalalle ne lafiyayye ne sai dai su yi masa gurguwar fahimta amma ban da yan shi'a su ka suke alƙur'ani na kasashe ne tawayayye ne an canza shi sun rubuta wani a littafan tafsiransu sun rubuta wani a littafan hadisansu sun rubuta wani a kutubur rijal nasu sun rubuta wani a littattafan tarihi sun rubuta wani a littattafan aqida sun rubuta wani a littattafan da'awa saboda haka daga nan suka yi hannu riga da musulmi ba su ba musulunci saboda me saboda jigon musulunci shine alqur'ani wani alqur'ani tsararre wanda babu ƙari babu rage a cikinsa inda nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun على sannan sai Allah ya ce mai sarki karanta mana waɗannan ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك كذلك نسلك كذلك نسلكه في قلوب المجرمين نعم لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين التي تكون حقيقة والله من أيك من زني قبانك من أيكيسو أما أنجي كادوزو هذا كونجيوي متان فرقو شيع أنا سنة نسم كونجيوي سنة نسم كبيلو سنة نسم قرورو suna nufin tunga tunga na al'umma duk inda al'umma ta tsugunna sai Allah ya aika mata manzo da ka Allah ya yanke hanzari ga mutane wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kuma ka sani ya kai manzon Allah ba wani manzon da ya zo masu face sun kasance suna izgili da shi kuma suna sa a yi masa izgili saboda haka karka damu dun sun maka izgili karka damu dun sun ce ya ayyuhal hadha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ba gare ka suka fara ba kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin kamar haka ne muke shigar da karyatawa cikin zukatan kangararru duk wani kangararre in ya zo aka faɗi gaskiya sai ya karyata ta la yu'minuna bih ba su yin imani da shi ba su yin imani da manzon Allah ba su yin imani da saƙon da manzon Allah ya zo da shi wa qad khalat sunnatul awwalin al'ada ubangiji da ta riga ta gudana a mutanen farko da ta duk wanda bai imani da manzon da aka aika mishi ba halakawa ake amma cikin rahmar Allah albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mu na al'umma sai aka ce ba za a halaka mu gaba ɗaya ba sai dai idan wannan bai yi imani ba ɗansa ya zo ya yi in ɗansa bai yi ba jikan sai ya zo ya yi kuma shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hasashe lokacin da ya dawo daga ta'ifa an ci mutuncinsa ga makka an kore shi ya je tsaifa an jefe shi ya zo ana kokarin masa wulakanci da cin mutunci jini yana kwarara daga kansa daga ƙeyarsa har zuwa ga diddigin kafarsa Allah ya ce ga jibrilu nan tare da mala'ikan duwatsu mala'ikan duwatsu ya ce assalatu wassalamu alaika ya rasulullah gaisuwan barin girma nake maka zuwa gare ka aka aiko ni ka ba da umarni duk duwatsun da ke maka in kana so ni ne mala'ikan da ke control na duwatsu remote din yana hannuna kyaftawa da bismillah duk ina afkar da su su halaka su Allah ya da kansa yace asallahu an yukhrija min aslabihim qauman ya'buduna wa la yushrikuna bihi shay'a idan na yanki kauna gare su to ai yana yiwa Allah ya fito da ƴaƴa a tsatson su inda ke imani ba su shirka ta abin ban sha'awa shi ne ba wai ƴaƴansu ba duk wanda ka sani ɗa'ifa ya ci mutuncin manzo Allah sai da ya zo da kansa Madina ya mubaya ƴaƴan Abduyali wanda suka yi manzo Allah dariya suka yi masa sowa da kansu suka zo madina suka musulunta kaga shi hasashen manzo Allah ya tabbata shi sa Allah ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah ba azaba bane ga al'ummarsa rahama ne ga al'ummarsa don haka idan an masa izgili sai yayi haƙuri idan an zage shi sai yayi haƙuri idan an taba lafiyarsa sai yai hakuri an yi ƙoƙari a kashe shi kuma yayi hakuri fasbir inna wa'dallahi haqq wasbir wa ma sabruka illa billah واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه قريبا ونراه بعيدا إنه إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فلاك مزالة فيك فتشبه حقوي أنا نسا إذجلي شيكو هنا أقرر لورد سفو قسيا هنا أقرر قدام صحيا شيكو ما yana jikan waɗanda ya ga dama da rahamarsa tun ranar da aka sare manya a badar gararru waɗanda in suna nan ba a musulunci in dai suna na addini bai ɗauka turan da aka sare su shi ne sai zanto musulunci tafiya kawai yake cikin jama'a shiga kawai yake yana yaƙar zukata daman gaskiya kamar fitila ce ana a in ka yada ta ƙaryar mutum ya ce bai gani ba ko yaron tsaidonsa wala sai ya gasa shi hasken ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون Allah ya ce suna taimaka izgili suna ce ka sauko da littafi daga sama suna ce ka zo da mala'ika suna gani Allah ce duk a wuce wannan walau fatahna alaihim baban minas sama da mun bude musu wata kofa ta sama fa zallu fihi ya'rujun sai suka kasance suna tattakawa da kansu su je wurin Allah su yi magana da shi ko kuma su je cikin sammai su karɓo saƙo laqalu inna ma sukirat absaruna da sun ce wallahi kaure ido ne an kai mana duk ƙarya ce bal nahnu qaumun mas'urun kai sirri ne kamar wannan ba gaskiya ce to ya zaka yi don da haka wata hikima ta ubangiji nan sai ce fa zallu bai ce fa kanu ba bai ce fa asbahu ba bai ce fa amsau ba fa zallu ai su tafi da rana tsakiya da rana tsaka ido na gani ido ba da da dare ne ba mu gani da kyau to ko kofar sama aka buɗe musu aka ba su matakala suka taka suka je suka karɓo wahayi da kansu sai sun ce ƙarya kake yi sihiri ne kai musu da ka manzala ka fantar da hankalinka wanda Allah ya ce a wata ayar fa innahum la yukazzibunak walakin adh-dhalimin bi ayati la yashadun ba kai suke ƙareta ba ayoyin Allah suke musu kai sun san mai gaskiya ne kai tunda ai sun zauna da kai kafin haka faqad labista fihim umran faqad labista fikum umran min qablihi afala taqilun shekara ta arba'in a cikin ku ban taɓa ƙarya ba ku zan masu hankali mana yau zan fara Maƙaryaci tun yana yaro ake gane shi shi yara kana gane gidan in ka haifi yaro uku hudu za ka samu da bai ƙarya a cikin su wannan yawa da ya ce to wala inda wani fadi ba ƙarya ce ke to wanda ya tashi haka da ɗan tun yana yaro ba sai yana ƙarya ba har yayi balaga har yayi girma har yayi aure har yayi yaya ya zamo dattijo sai dai kai dan shekara arba'in سلسي فارق كريا كل واحد يفارق يفارق الله كريا واو واو ولا بابا ما قالت أفلا تأكلوا باكو ده هنك ليبي ده هنك ليبي ونن سنان ولقد جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ولقد جعلنا في السماء بروجا ألا حقيقة من سني صورة هي السماء البرج أيوة إن كان سن برج شركة في دبي هي تتي مدينة الأبراج تاوس tawa ko in ma ka je maka za ka ga tawa amma guda ɗaya ce zamzam tawa sai ka ɗaga kai har hularka za ta faɗi kafin ka ga ƙarshen ta shine burj so benaye gidajen sama su ne buruj sai Allah ya ce a cikin san mai Allah ya sanya buruj wasama'i zatil buruj tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan ma hiya al buruj hiya al nujum kamar yadda sai ka ɗaga kai ka kalli tsoro bene gidan sama haka sai ka ɗaga kai ka kalli taurari su ne buruj sai Allah ta'ala ya sanya su a cikin sama kuma ya bai da su wa zayyannaha linnazirin muka mayar da su wato ainihin ƙawa ga masu kallo wasu malamai sun ce buruj su ne manazil na rana da wata wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjul al-qadim duk inda rana ta cira masauki tana da masauki haka shi ma wata masu ilimi suna lissafi wannan masaukan wata da masaukan rana to Allah ta'ala ya ce ya sanya taurari su zamo kawa ga sama su zamo abin ado inda babu taurari da daddare sama ba ta da kyawu da rana sama tana da kyau saboda me saboda hasken rana amma da dare me yake kawata sama taurari ranar da babu taurari zaka ji sama ba ta da shawar kallo shi yasa Allah ta'ala ce inna zayyana as-sama'a ad-dunya bi zinatin al-kawakib kuma sai ce wa hifzan min kulli shaytanin marid dan ko sai ce wa hafiznaha min kulli shaytanin rajim a wacce ayi da kuke son ku kawo wala kad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabi sai ce wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin saboda abu biyu ne aikin taurari su zamo jamal su zamo zina su zamo mafabe na haka kyau ni'ima kyau shine abincin idanu ɗanɗano mai daɗi shine abincin baki ko harshe magana mai daɗi kamar karatun ƙur'ani ita ce abinci game ga kunnuwa menene abincin hannu da gangar jiki abu mai tafshi mai daɗin taɓi ko ba haka ba in ka samu katifa bita form mai kyau ka bita ƙarfi da ba ta da taushi ko wacce ta take da taushi a ba zai kamfanin talla ba don musu biya ba eh. ka samu katifa mai taushi ka kwanta wannan shine abincin tsararka ko ba haka ba su idanunmu abincinsu shine su kalli abu mai kyau شيء يسا كيو نئماني الله تعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون شيء عندنا تسمى الإنجيل ولكم في جمال مال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشك الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون أدو التي ددوكي دجاكي دا الفدري da alfadari an yi su ادو ادا اذا متينا ku yi ado a da idan mutum yana so ya ya caɓa ado ya sa babban riga ya sa rawani da amawali ya kawo katin madubi ido ya sanya to sai ya yi kuma sai ya hau doki sai ya riƙa linzami sai yana tafiya guda guda a hankali dan sarauta kenan dan kasaita sai ce wa ya ma la ta'lamu zai halicci wasu ababen hawa da ado waɗanda ba ku sani ba ya halitta ko ba halitta ba ya sai ya ɗan kai suitcase ɗinsa haka ya ta san mu jirgin sama ya hau sai a ga mutum ya faka wata dan mota duk unguwar sai an daga kai an kalla zina ado ne to ba haramun bane ka yi zina ba haramun bane ka caba ado a sutura ba haramun bane ka taba gida abin sha'awa abin kallo wanda kowa ya zo zai gani ba haramun bane ka sayi mota dan kareriya ta hawa in ma kana iyawa ka sayi jirgin kashin kanka in ya zo ya ajiye mu a biya mu haraji ba komai a sa cikin kuɗin gwamnati a ba mu ruwan sha mu bayan Allah abin da dai ake so kai da halas qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq Allah ce qul hiya lil ladzina amanu duk abin da ka gani duniya dun mu'mini ya kai albarkacin mu ya samu fasiki albarkacin mumini ya samu amma don mumini amma da Allah ta'ala ya sanya duniya mai asbab ce sai kasance in ka tashi tsaye ka nema kai mumini sai Allah ya baka in baka tashi ba <coughs> kana ji kana gani fajiri sai ya samu baka samu ba saboda nan ba komai bane na kan keɓantacce khalifatan yau alƙiyama alƙiyama kuwa sai dai ya kallon ka amma anan nan duniya sai ka nema na taɓa baku labarin alhafiz ibnu hajar al-asqalani wanda yake alƙalin alƙalai ne na ƙasar masar kusa ya kace mutu ya kai wannan matsayi grand kadi to fa dole a tarar da yana da hashiya ko yana da fadawa yana da dawakai yana da ƙasaita sarauta kafin ma ka isa gare shi sai an maka iso shi ne wani kafiri ya tare shi yana tafiya rangadi zai duba kotuna zai je ziyarci alkalai sai kafiri ya tare shi a hanya ya ce alkali fatawa gare ni ya ce ina sauraron ka me fatawarka ya ce wani hadisi ne da aka ce annabin ku ya faɗa ya ce wai a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkukun mumini ce ita ce aljannar kafir ya ce yanzu kai a kurkuku kake ni yanzu inda da nake haka talaka a aljanna nake sai ce kwarai kuwa yanzu kai aljanna kake yin haka kwatanta da azabar da ke jiran ka alkiyama ni kuma yanzu cikin jahannama nake haka kwatanta da daɗin da zan isko a lahira sai ce mu yi ta tafiya mu je gaba in an samu sa mu yi ta tafiya saboda ka duniya sai ka nema ka jajirce kai mumini sana Allah ya baka in ya ga dama man kana yuridu من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء كما لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة آخرة وسعى لها كما سعيها من كان يريد العاجلة وإن ke تقاوى شيء يكسو كسو ya kusa kusa an yi dawafi rabbana ce rabbana atina ce hatina fi duniya ka ce ya ce aha kin gane duniyar na shi muna so duniyar kawai ta dame shi allati ajjalna lahu fiha ma sha'u sai mu gaggauta masa mu ba shi abin da muke so a cikin da ba abin da yake so ba shi sannan kuma liman nuridu ga wanda muka ga dama saboda wani zai tashi ya jajirce ya tsayin daka ya gumi amma ba a ba shi ba amma tun da duniyar kaɗai ya samu gaba sun maja'alna lahu jahannam ya slaha mazmuman madahura sannan mu sanya masa wuta jahannama wadda zai kone ta yana wulaƙantacce abin tozartawa kuma abin zargi wa man arada al-akhirata wanda yake son lahira to so ba so kaɗai ba duk abin da ya danganci Allah annabin Allah al-qiyama al-qur'ani so shi kaɗai bai isa sai Allah ce wa sa'a laha yayi mata aiki saka in kana son lahira sai ka yi sadaka in kana son lahira sai ka yi jihadi in kana son lahira sai ka yi sallah in kana son lahira sai ka wahala sai ka yi azumi sai ka yi tarawihi qiyamul layli in kana son lahira aiki ake yi Allah ya ce wa sa'a laha sa'ayaha ita yi ma aikin kuma irin nata aikin yayi sharuɗan aiki gaba ɗaya sun shigo cikin wannan aya wa sa'a laha ay min ajliha don neman lahira yayi ashe ba banda wanda ya doriya banda ya don wata manufa ba zai samu aljanna ba sannan sa'ayaha irin aikin ta da Allah ya shata mata ba wai kai zaka shata ma kanka abin da kaga dama ba zaka duk wanda ya ce maka abin da kaga dama ka tsara ma kanka na wuridi na zikiri na ayyuka na hailala na ibada yayi kuskure annabi shi zai shata ma akwai zikiri muqayyad akwai zikiri mutlaq مطلق لا يقيد والمقيد لا يطلق النبي صلى الله عليه وسلم يكي كثير سبحان الله سونا وبعين صلى باكد دامان كتعارا كوكا بودي كتكونا وكا سنة أكوي ذكري مطلق يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا شكو لا يقيد باكا تدبو باكا يزني آه آه بقى يبدأ بقى كدي تي لسكن كبرم ملائكو كوالا زي بكا كسكوري نيه kana gudun mala'iku su yi kuskure ra'al kiyama ka ci mulmiyo rigar mala'ikan da ke rubutu ka ce yayi ma ba daidai ba yasa ibnu mas'ud da ya tarar da masu zikiri suna ƙayyada shi sai ya ce musu ku je ku kirga zunubanku ni na lamunce muku wallahi lada ku ko guda ba ta ɓace a wurin Allah shi yasa alif salatu ya ce ya ayyuhan nas استغفروا الله وتوبوا إليه فإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة أقوي مئة أقوي أكثر من سبعين مرة أقوي مئة مرة أقوي أكثر من مئة مرة إنا roƙon الله غافر عيني في دسو da يانون ɗari ياك أيدي مطلق ya ƙayyade يستغفاري ka miƙe tsaye yi istighfari ka gyara starin mota yi istighfari traffic light ta tsaye da kai yi istighfari kana wurin jiran likita yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam mun zauna nan ana jiran malami ya fito ya fara tafsiri yi tasbihi amma karka kida karka kirga ma kanka sai ga mutum ya tarbaha wani muka taba zaunawa a gusau wurin gaisuwar rasuwa sai na gashi da wata doguwar carbi sai na ganta da tuntunan da ƴaƴa nan sai na kamar sai ce ai kaga nan idan na yi istighfari ɗari to zan ja guda nan in ya zama dubu nan dawo sai wallahi ka rinƙi sai da kai dubu ɗari da wani abu sai da ya wuce dubu ɗari saboda haka shi ya kirge maka abin da yake akwai wani da muke aikin hajji da shi sai ce sai ce yau miliyan bakwai ne har alfahari yake da wannan ya yi miliyan bakwai na haka sai ka je dawafi bakwai so bakwai so bakwai so bakwai a kowane dawafi ya rika tarbi ya zan ka wahalar da ka kai abin da ba saka ba a mutlaq la yuqayyad zikrin da Allah ya saki ya bude ba a takaita shi wanda Allah ya takaita ta hannun manzon sa shi ko ba a bude shi wannan abuwa ne da wa yake karanta da su annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake karanta da su mu yi nisa da karatu mu dawo mu ayar ألا تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم حقيقة من سنياما سما بروج توراريكنا وزيناها من قوى تاسو للناظرين كما سكلوا وحفظناها من كل شيطان رجيم كما من kare sammai daga kowane أبن جيفا jifa duk shaidanin da ya je sauraro لكي سما sai a jefo shi da yula ta wuta allati illa man istaraqa sam'a sai fa wanda ya satar ji istaraqa ma mazdarul kalima saraqa saraqa shine barawo ya tsallako katanga ya shigo gida ya tarar da babu kowa saboda haka ya buɗe wannan taska ya ɗebo ya aje ya buɗe wannan kayan ya ɗauko wancan ya harhaɗa ya ɗaure cikin tsanaki ya buɗe kofa ya fice sa shine saraka wani ya yi irin wannan sai dai ya gama tufafin mai gida ta ko'ina ta ko'ina to a duhu yake ya gama ya gama ya ɗauka sai abin ya masa nauyi ya tira ya tira abin ya masa nauyi ashe mai gida na nan ya gama ya gama kiyamun laili yana yana salati sai ta masa ko a ɗora ka ne <laughs> ya ba abin sai bushe ya ba shi dariya sai bushe wato an kama shi a hannu ke to wannan shine sariqu almustariqu fa shine wanda yake zuwa a face kana magana cikin gidanka sai ya zo ga darren gidanka sai ya kasa kunne istiraku kenan as-sarikatu khufyatan wato istaraqa sam wanda suke eh, satar ji sune shaydanun aljannu sai su je sama su ji firar da mala'iku ke yi idan Allah ya sauko da wani abu za a sauko da shi ƙasa aka fara faɗa mala'iku sai su sharɓo kafin ya kai ga wanda za a faɗa ma sai su kuma su zo su gaya ma bokaye su kuma bokaye sai su ɗauka su ƙara nasu ƙarerai don haka a cikin maganar boka ɗari za a iya samun ta gaskiya guda to a lokacin da ake ma annabi wahayi sai Allah ya ce fa atba'ahu shahabun mubin duk wanda ya je nema sai a je hoshi da yuda abin da suke doddorewa suke wani hawani wani hawani tunda halitta suna mun ba irin tamu bace har su kai sama to da an je wani saman duk sauran sai su rubuce, ba labari kenan wal ardu madadnaha والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين والأرض مددناها التي تقوم أساسي مك ميك أدئتا مك يلوتاتا مك ميرد إتا مسغني قد حلبتو إري إري don haka ka yi yawo cikin ta baka kai karshen ta kuma wata hikimar ita ce kana gangarawa baka sanin kana gangarawa kana hayi baka sanin kana hayi malamai masana sun ce idan ka tashi daga nan daga abu masallaci abu huraira misali ka miƙa kai yamma in kai ta tafiya kai ta tafiya ba kai kwana ba za ka dawo masalacin abu huraira kai ba ka san kake gangara ba ka tau ka tau ka tau ka zagayo in ka ɗauki map na duniya ka buɗe shi haka da ka komai masa haka haka zai haɗe so in ka tashi shiga daga Najeriya misali daga Lagos ka bi ruwa za ka shiga ta su Australia ko can za ka fara kai ta tafiya kai ta tafiya in ka zagayo sai ka ka sake bullowa sai ka dawo Lagos duk inda ka tafi in dai baka canza direction ba jirgin za ka sake shi gabas to ya tafiya zai sake dawo inda ya fita me wannan yake nuna mukawara mudawwara kewaye ne ake to amma kai ba ka sanin sanda kake surbu yawa kake tafiya ka sani saboda haka shi sa ce madanna mun shimfiɗa ta mun miƙar da ita mun yalwata ta mun buɗe ta wa alƙaina fiha rawasiya kuma sai muka jefa mata duwatsu turaku masu riƙe ta duwatsu manya-manya wanda da izinin Allah suke hana ta ta girgiza shi yasa akwai yankunan da ba a girgizar ƙasa a cikinsu saboda yawan duwatsu sai dai bulkano alburkan tura ga laraba suka aro wannan kalma burkan sunan abin suka ce bulkano shine barin wuta wanda duwatsu ke ana ana samun wannan Allah ce waje alna lakum fiha ma'aish in eh, wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzu' muka tsirar da kowane abu aunanne a cikinta idan ka sha mangoro a wurin Allah an san ko shi ne ɗana nawa da ya bayyana a wannan damina in ka ɓantali ƙwaya ayaba guda ɗaya a wurin ubangiji an san ita ce ƙwaya ta nawa ta wannan shekara sannan daga sadda Allah ya halicci duniya zuwa ita ce ƙwaya ta nawa wadda aka ɓantali aka ce haka ƙwaya gero duk kwayar geron da za a surfa a kawo ka sha kura ko ka sha kunu wannan kwayar kirgagga ce a wurin Allah da ka kai za ka je baka san wannan ba ruwanka ka je kawai a so ka isko five alive a cikin firij ka ɗauko ka bulbula ga kofi ka sha ka koshi wani ma in ya nisa ko alhamdulillah bai iya cewa bai sani ni'imomi ne kirgaggun 'ya'yan itace ne Allah ya sa wani bature ya noma a wata ƙasa wani ya yoyo taki ya kawo ya zuba wani ya yi girbi aka zo aka sai dama wani kamfani kamfanin nan ya zo wani bature shi kuma ya kagina shi injin aka gyara aka shigar shi kuma kamfanin kwali ya yi nasa aka zo aka zubar sannan aka halitto jirgin ruwa aka ɗauko aka zo ta jirgin ruwa aka kawo Legas sannan tirela tirela suka je daga Legas suka ɗauko suka kawo Kano masakwace ya je ya sau ya kai asuto sannan mai shagon unguwarku ya je aka je su aka kai kasuwa ya ɗauko ya kawo shagonsa sannan ya sa a firij ka zo ka ɗauka ka sha amma duk baka ga wurin cewa alhamdulillah ba duk wannan mutanen da suka yi hidimar nan saboda kai suka yi ta sannan kirkaggen abu ne aka baka shi yasa idan naka ya kare ba za ka kara sha ba idan ruwan da za ka sha ya kare ba za ka kara sha ba to shi Allah ce wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzu muka tsirar da komai a cikin ƙasa aunan ne waye isa wannan banda Allah duk da itacen da ke cikin gidanka aka ce an dora yanzu itacen masallacin nan dai gashi a ce duk taron mun nan an dora mana littafin ganyayyakin su da ba mu ko ba ba lissafafi ne a wurin Allah manzum wa ja'alna lakum fiha ma'aish kuma muka sanya maku abinci a cikin ƙasan nan ku yi noma ku yi kiwo ku yi sana'o'i ku yi ƙira ku yi jima ku yi rini ku yi kabu kabo ku yi malanta ko ba ka ba ku yi siyasa duk hanyoyin cin abinci a bisa doron ƙasa a samu kuɗi dai a kashe Allah ya samar da su to ma aisha anan ya nuna wato kowa da irin hanyar da Allah ya tsaga nasa abinci na inda zan ce kowa ya faɗi sana'arsa sai an tsallake mutum na goma sha biyu kayan a cima mai irin taka ko ba haka bane kowa da sana'ar da ta karɓe shi kuma yana nan yana yi kuma yana cin abinci a cikinta Allah ta'ala ce wa man lassum lahu bi raziqin kuma muka yi muku ni'ima da wasu waɗanda ba kuke ba su arziki muke ba su in ka aje yaron gidanka ana ba shi abinci kar kai tsammanin arzikin kai kici wallahi nasa ne yake ci ta hannunka kawai biyu in ka ɗauki direba kana ba shi albashi kuɗin da ka ba shi ya je ci abinci wallahi ba naka ne ka ba shi ba nasa ne Allah ya biyo da shi ta wurinka wanda ya fahimci wannan tauhidi ya tsaya masa tsaf wallahi baya jin ciwo fidda arziki ya ba jama'a saboda ya san nasu ne yake basu nashin kuma zai ci gaba da zuwa ما في سفر بابا شنو وملست له برازقين الا وان من شيء وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم وان من شيء باون ابو الدنيا الا عندنا خزائنه فاتي تسكوكين سنا غرمه zaka duk abin da ka sani duniya Allah ya sake shi ya bayar da shi yalwance. in ka ga wani na da talauci wani mawadaci ne ya dahi arzikinsa in ka ga wani na da jahilci wani malami ne ya karantar da shi in ka ga wani ya yi wauta ya kasa samun dabara wani mai basira na nan da ya gwada mashi dabarar da zai yi duk abin da ka sani duniya Allah ya sake shi falafala da yawa ba iyaka saboda haka khaza'inul umur خزائن الأشياء عند الله سألتي وما ننزله إلا بقدر معلوم أما باما سوكا دشي سيد غرغدون أبن دمك إياك أنت مك سنشي من سندش ruwa wanda za mu sha daga yau mu mutu har duniya ta kare yana nan wurin Allah amma zai sauko mana da iya wanda muke bukata a shaida ba an yi fetur a je karkashin kasa ba fir'auna sun yi tafiya akan kasa ba su san da shi ba an yi lu'ulu'i an yi gwal suna tafiya ba san da shi ba akwai abubuwa arzuka iri iri da waje da ƙarƙashin ƙasa amma sai a hankali ake tona su wasu na nan har yanzu ba a tona ba a arewacin najeriya akwai fetur duk dajin nan na bauchi wanda ya gangara ya tafi abin nan adamawa yayo cikin jihar yobe duk wannan dajin ba abin da ke ciki banda fetur amma ba tona ba. kar yi mamaki in aka zo nan dajin bakura zuwa dajin kuyan bana ka ganga cikin zamfara kai naija kar kai mamaki a samu fetur wurin akwai shi ko zamanin sarrafa ko akwai kwallon kura akwai zinari gwal akwai shi cikin jihar zamfara to amma fa Allah yace kuma nuna zilu illa bi qadarin ma'lum gwargwaro za ku mutu ba ku san da wani abu wasu zo su masu su gada su samu a da kasar saudiya in an ce za ta yi arzikin take da shi yanzu mutane za su yadda ba amma ga arzikin nan kwanci ƙasa sai Allah ta'ala ya bada iko da aka fito da shi aka amfana da shi wa arsalna riyah wa arsalna riyah lawaqiha fa anzalna min as-samaa'i ma'a fa anzalna min as-samaa'i ma'a fa asqaynakum فأثقلناكم وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح التي من مك أيكو إسكا إسكا بايد جمعي أهوسا إذا كما سجمعي تو كاتاشي لغوان الغبري كاشي غواني إنك تي إسكو كام يكي نبي الجنة كو يوه أما إسكا إسكاني مفردين بايد بيو بايد جمعي baya da saka baya da mara amma a larabci yana da jam'i to sai dai a alkurani akwai istila duk inda Allah ya kawo arri mufradi azaba yake nufi wa fi adin إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الريح إذ كان عذابا إذا إذ كان الإيمان الله زي ما سجل في الرياح وأرسلنا الرياح لواقها وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات شيس الله يكرس ما سب شارة إن كذي إسكا ميدائي دون يكي يزتو هذا رياكا كاما روان سمزي سام الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء وأحينا به بلدة ميتة وأرسلنا الرياح لواقعه Allah ce mu ne muka aiki iska na ni'ima lawaqih menene ma'anar lawaqih lawaqih jam'i ne na allaqihu allaqihu ana nufin mace wacce ta ɗauki ciki kuma a cikin cikinta akwai abin da za ta haifa sai Allah ce arriyah lawaqih ne iska yana ɗauki ne da ciki cikin me hatta idza aqallat sahaban thiqalan mai nauyi Allah ce abin nan sai da wato ta ɗauko sahaban thiqalan giragizai masu nauyi da suke ɗauke da shi الرياح لواقح iska tana da ciki ne cikin cikin cikinta ruwa kenan allawaƙe yana nufin an masu ciki iska kanta an mata ciki amma wasu malamai suka ce a'a ba Allah ba jam'in laƙih bane ne masu yin cikin ne iska yin ciki yake wa yake ma ciki giragizai yake ma ciki sai sauko da ruwa ya yi mai ciki ya mai itatuwa ciki sai su haifar da yaya wannan yana cikin alƙur'ani kuma mun karanta muku ayoyi akan wannan فما عاد مكر انت ازم ابن الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا باونم بفسقنا الى بلد ميت بتير فتكي في سوره النور الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يجعله كسفا ألم ترى أن الله يرجي سحابا الإيمان بركة على رمك da haka iska Allah ya kira shi lawaqi ko dai suke yin cikin ko su ake ma cikin muradi dai za a yi cikin ruwa a haifa sannan a yi cikin 'ya'yan itace kuma a haifan mu da su duk saboda wa saboda mu da haka kenan a iska akwai miji akwai mata subhanallazi خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم wa mimma la ta'lamu aiki ya tabbatar ma ubangijin da ya yi miji da mata ga duk abin da ƙasa ke tsirawa itatuwa namiji da bacci ne wa min anfusikum daga kawunanku akwai maza da mata wa min ma la ta'lamu da abin da ma ba ku sani ba yau kun ji iska ma akwai mai yin ciki akwai mai ɗaukar ciki Allah ta'ala ce fa anzalna bihi fa anzalna minas sama'i ma'an da iska ta yi giragizai ciki sai giragizai suka saukar da ruwa sai muka saukar da ruwa daga sama don haka kai malamin astronomy ko malamin geography ko malamin kowane ilimi daga cikin ilmuma kana iya gano ya Allah ya yi abu amma ba ka isa ka kore Allah ya yi shi ba duk da ruwan miji da mata ne wannan digo ruwa da kake sha miji da mata ne ba shi ne H2O ba hydrogen 2 ne ai plus menene oxygen su suka haifar da ruwa shi yasa in ka sa AC ɗakin ka ka tara bokiti can baya gobe za ka isko ruwa ya aka yi wa ya halitta ruwan Allah ya halitta su amma bature da iya gano ya aka yi suka haɗu ko ka ce bature ana nufin wai mallamin boko bayanin jafata mallamin boko na zuwa ya gano ta ina hydrogen ya fito ya haɗu da oxygen ya yi masa ciki suka haifi ruwa to shine Allah ta'ala ce fa asqaina kumuhu sai muka shayar da ku ruwan wa ma antum lahu bikhazinin ba masu ruwan ne ba ya daga aiki ne to ba sai ya wani zai kula masa ba wa an tum lahu bi khazinin Allah ya ce ku ba masu taskace ruwan kuke ba wai ma'ana taskokin ruwan ba a wurin ku suke ba a wurin mu suke don haka mun ke saukan muku da iya abin da muka ga dama ku yi amfani da shi a wannan shekara wata shekara in mun so mu rage muku mu kai ma wasu wata shekara in mun so mu rage ma wasu mu kawo muku shine wa ma antum lahu bikhazinin ko kuma wa ma antum lahu bikhazinin fil abar wal uyun idan Allah ya saukar da ruwa kuna iya kaskace ruwan nan gaba ɗaya ku yi wani dam wanda zai haɗa duk ruwan saman bana gaba ɗaya ku tara suri guda sai dai abin da ya saura wanda ya gangara ku yi dam wani ya gangara ya je ya tsaya amma ku iya kaskace ruwan saman wannan shekara ko kuna iya ba za ku iya ba wani ya ce wai alqur'ani is outdated wai an wuce labarin aka ta sama da ce don an ce wa ma antum lahu bikhazinin yanzu lokaci yayi da muna dan mu ajewa sai ka ce kai jahili ne kuma wawa. kafin uwayenka su san ana dam alƙur'ani ya faɗi yadda ake yin dam ina labarin yan saba'i wanda Allah ya faɗi dam ɗinsu kuma da Allah ya tashi wargaza shi sai turo su ɓera ya lalata dam ɗin kai ana maganar ruwan sama na shekara gaba ɗaya ba ku iya taskace shi ko kuna iya ba za ku iya ba an nuna mana lokaci ya yi nasu a ce cikin tambayoyin jiya mu samu mu amsa bayanin yau yana da alaka da na gobe na ayat da take gaba haka bari mu kwana a nan abinda muka faɗa bisa ga sawaba Allah ya fahimtar da mu shi ba mu iko aiki da shi idan mai kuskure ko tutubin harshe Allah ya mana afuwa ya mana gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم idan mun gama addu'a kullun sai akwai magana اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحيون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين